Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 kuna kuma ya kama mu a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niya sai kuma VOA Africa zango na 200.5 duka a jamhuriyar Nijar. Ana kuma kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Grace Alheri Abdu tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu da ya kasance na farko a watan Mayu da ta kasance ranar ma'aikata a Najeriya da ake kira May inda yanzu agogo mu a nan Washington ke cewa karfe 11 na asuba kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke sa ido a kan makaman nukiliya ta ja hankalin duniya yau talata a kan wani rahoto da daraktanta ya gabata a shekarar 2015 wanda ya nuna cewa babu wasu ƙwararan alamu da ke nuna cewa Iran na wasu take-take da ke da alaƙa da ƙera makaman nukiliya. Wasu tagwayen hare-haren ƙunar bakin wake a Kabul babban birnin ƙasar Afghanistan sun yi sanadiyar mutuwa akalla mutane 26. Shugaban Amurka Donald Trump ya kara tsawon wa'adin jinkirta harajinsa a kan karahuna da dalma da ake shigowa da su daga kasashen Turai da Kanada da Mexico har zuwa kalla wata daya. Kanun labaran kenan, fitaccen marubucin nan na Najeriya da ya samu lambar yabo ta Nobel Wole Soyinka ya shawarci matasa su tashi tsaye a dama da su a harkokin siyasar kasar Sai dai waɗansu dattawa suna cewa ba lalle ne ta sauya zane ba idan aka damƙa musu madafin iko bisa dalilin cewa ba matashi mulki bai taso ba ba daidai ba ne domin matashi ba abin da yake tunanin sai yaranta yanzu matashi da ya zama chairman local government sai aure daga aure sai gida daga gida sai katuwar mota shikenan abin da yake tunani to zuwa wani lokaci a shirye-shiryen namu za mu so mu je yadda kuke kallon wannan batu Muna kuma da rahoto akan wani hari da aka kai wa masallaci a jihar Adamawa sai kuma batun tashin hankali da ake fama da shi a jihar Benue. Safinata sudangi za ta ɗora a hirarta da Zahida Ahmed mai noman rani amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke sa ido a kan makaman nukiliya ta ja hankalin duniya yau talata a kan wani rahoto da daraktanta ya gabatar a shekarar 2015 wanda ya nuna cewa babu wasu ƙwararan alamu da ke nuna cewa Iran na wasu take-take da ke da alaƙa da ƙera makaman nukiliya bayan shekarar 2009. Rahoton shugaban hukumar makamashin atom ta ƙasa da ƙasa da ake kira IAEA a e takaice, Yukiya Amanu ya gabatar da wannan rahoton ne ya kuma kawo ƙarshen binciken da aka kwashe fiye da shekaru goma ana yi game da zarge-zargen cewa Iran ta yi yunkurin ƙera makaman nukiliya abinda Iran ɗin ta sha nanatawa ta sha masantawa. rufa binciken na zaman wani bangaren yarjejeniyar da Iran ta cimma da Amurka da Birtaniya da China da Faransa da Rasha da Jamus na takaita shirin nukiliyar ta saboda ta samu sassaucin takunkumi. Mr. Amano ya lura cewa Iran ta yi wasu ayyuka da ke da alaka da kera wasu abubuwa masu fashewa da karfin nukiliya kafin shekarar 2003, amma waɗannan ayyukan ba su wuce nazarin kimiyya ba da kuma samun kwarewar fasaha. Wasu tagwayen har haren kunar bakin wake a Kabul babban birnin ƙasa Afghanistan sun yi sanadiyar mutuwa akalla mutane 26 ciki har da 'yan jarida guda tara, wasu su hamsin kuma sun jakata ciki har da 'yan jarida su biyar. Ƙungiyar ISIS ta kamfanin dillancin labaranta ta ɗauki alhakin kai harin mafi muni da aka taɓa gani akan 'yan jarida a Afghanistan. Hukumar da ke sa ido a kan 'yan jarida ta Afghanistan da ake kira AJSC a takaice. A yayin da take tabbatar da mummunan harin da ya shafi 'yan jarida, ta yi Allah wadai da harin da kakkausan lafazi. Wasu mata biyu 'yan jarida ciki har da Muharram Durani daga gidan rediyon RFE RL na daga cikin waɗanda suka mutu Kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP ya tabbatar da mutuwar babban mai ɗaukar masa hotuna a Kabul, Shama Rai. Wasu ma'aikatan gidan rediyon RFE guda biyu, Abdullah Hanan Zai da Abubuwan Kakar na cikin waɗanda suka rasa rayukansu. Hukumomin Afghanistan da waɗanda suka shaida lamarin sun ce an fara harin ne da sassafe yayin da mutane ke yawan zirga-zirga. A lokacin ne wani ɗan ƙunar baƙin wake a kan babur ya tada nakiyarsa a kusa da ofishin leƙen asirin ƙasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara tsawon wa'adin jinkirta harajinsa a kan ƙarahuna da dalma da ake shigowa da su daga ƙasashen Turai da Kanada da Mexico har zuwa ƙalla wata ɗaya. dama yau talata ne shirin jinkirta harajin na dan wani lokaci akan kasashen na turai wanda tuni ya fara aiki kan china da japan da rasha zai kare amma fadar shugaban amurka ta ce ta ba mashawartan kasan karin kwanaki talatin don su nemi yarjejeniyar da za a iya cimmawa hukumar tarayyar turai ta yi allah wadai da jinkirta harajin na dan wani lokaci kawai a wata sanarwa da ta fidda yau talata tana mai cewa Tarayyar Turai ta so ne a tattauna batun kuma ba za ta hau teburin shawara ba da barazana. Shugaba Trump ya kira shirin harajin batun tsaron ƙasa saboda yadda yawan kayayyakin wasu ƙasashe suka sa kayayyakin Amurka da ake kaiwa ƙetare yin tsada kuma ba a buƙatar su sosai a kasuwannin duniya. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya ta sa ido a lokacin da Koriya ta Kudu ta Arewa ke rufe cibiyar gwajin makaman nukiliyarta da ke Pungiri. Wani mai magana da yawon mun ya faɗa yau Talata cewa shugaban ya bayyana hakan ne a lokacin da yake magana ta wayar tarho da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres. shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya yi alkawarin rufe cibiyar a ƙarshen wannan watan na mayu jami'an koriya ta kudu sun faɗa ranar lahadi cewa kim ya shirya zai gayyaci ƙwararru da 'yan jarida daga koriya ta kudu da amurka don su kasance wurin a lokacin da za a rufe cibiyar wannan ci gaban da aka samu na zaman wani bangaren matakan diflomasiyya da suka hada da wani babban taro da aka yi tsakanin moon da kim da kuma shirin ganawa da ake yi tsakanin kim da donald trump Kotun kolin kasar Indiya ta ba manyan kotunan kasar umarnin gudanar da bincike cikin sauri a kan fyaɗen yara ƙanana. A daidai lokacin da jama'a ke nuna fushinsu a kan fyaɗe da kashe-kashen yara mata da kuma wasu hare-hare a kan yara ƙanana da ake yi kwanan nan. Babban alƙalin kotun kolin kasar Deepak Mistra ya ba da umarnin a kafa kwamiti na binciken gaggawa don binciken ƙararraki cikin sauri kuma a wasu kotuna na musamman za a yanke hukuncinsu. kotun kuma ta ce ya kamata a samar da manyan kotuna da suka yi tanade-tanade don ƙananan yara yayin da rikicin siyasa a indiya ya yi kamari a kan yawan fyaɗe da kisan yara ƙanana a watan da ya gabata gwamnatin ƙasar ta amince da hukuncin kisa a kan duk wanda aka samu da laifin yi wa yara 'yan ƙasa da shekaru goma sha biyu fyaɗe. Maryam Dauda ta karanto labaran duniya. To bari mu faro takon a jihar Adamawan Najeriya inda ɗazu-ɗazun nan aka kai wani hari a masallaci a garin Mubi da ake kyautata zaton ya janyo asarar rayuka kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. kamar yadda ma rahotanni daga garin na mubi ke cewa harin kunar bakin waken ya auku ne a wani masallaci da ke kusa da yan gwanjo yayin da ake haramar sallar azhar wanda kawa yanzu ba kuma ma tantance adadin rayukan da suka salwanta ba da kuma waɗanda aka ma garzaya da su zuwa asibiti ga ma da ta bakin wasu ganau da suka bayyana min halin da ake ciki a yanzu masallaci duk wanda yake ciki ka zan ce ma komai ba kan amma har ga Allah kaga masallacin nan za ka ce ba taɓa yin rafta a cikin sa to yanzu haka asibiti general babba na cikin garin Mobi ya cika da kan da jama'a wata su pension din ma har fita da su to an samu asar rayuka an samu asar rayuka kwarai da gaske. Yanzu wani yene wani hali kuke ciki a waɗannan wurare naku? Eh to jami'an tsaro dai nan take sun zo eh, sannan kuma akwai yan red cross da kuma yan kwana-kwana suna nan da suna aiki suna ɗibe gawa su kai asibiti da kuma wanda sun jikkata. Ko da ya tuntuɓe shi kakakin na 'yan sandan jihar Adama SP Usman Abubakar ya ko tabbatar da faruwar lamarin to amma ya ce bai da cikakken bayani a yanzu to sai dai kuma shi ma da tuntube shugaban hukumar kai ɗauke a jihar Adama a Usman Haruna Manforo ya ko shaida min ta waya cewa tuni ma a garzaya da waɗanda suka samu raunuka zuwa asibiti a Mobi yayin da ko jami'an Red Cross da ma sauran 'yan ɗauke ke ba da gudumawa. Twin Blast ne a kuma kasuwan Gonjo masallacin kasuwan Gonjo. Kuma ina? To a wurin din ne to ana evacuate the first one ciwon da ya ana kan spanic ko ya ya wanda ya samu ya tsere sun suna security sun shiga su yi kondoni wurin zai yi wahala ga maka casual tun ka san kowa a tsorace ne kuma mutane in pieces ne ka sani a yanzu nan eh, sai an watse na ke gane kawuna kafin a soma sanin mutane nawa ne idan koma za a yi tunawa ko a watan nuwamba da ta gabata an samu irin wannan tashin bam a wani masallaci da ke garin na mabiyan sallar asuba inda aka samu asara rayuka fiye da hamsin kuma wannan mako na zuwa ne yayin da garin namubi da ke ma zama cibiyar kasuwanci a jihar adama ke kara farfadowa daga hare-haren boko haram da aka yi fama a baya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya sai kuma jihar benue inda al'umma hausawa ta yi kira ga hukumomi su samar da yanayin da za su gudanar da harkokin kasuwancin su ba tare da tsangwama ba wakilin wakilinmu zainab babaji na dauke da ci gaban rahoton A cewar sakataren kungiyar 'yan kasuwa da ke kasuwar Modern Market a cikin garin Makurdi, Sani Ibn Sani, a duk lokacin da aka samu wata matsala a ƙauyukan jihar sai a far musu a kashe mutanensu a kuma lalata dukiyarsu. da wani dan aina ya faru da tsakanin kabilu ko muke da manoma sai su kabilan ba zai su rinka afkona suna kona mana dukiyoyi suna kashe mana mutane kuma ita gwamnatin jiha ba ta wani abu kai. To amma kun kai ko da hukumomin kun musu bayanin abin da yake tafiya da kuma matakan da kuke ganin kama ya kamata su ɗauka? Hakika wancan karin da aka yi na January da aka yi na watan ɗaya an yi har su hukumomin jiha su ce a rubuto abubuwan da aka yi a da sauran duka an yi an sai ba abin da ya faru. me mai kuke ganin ya kamata gwamnatin ta yi? Mu abin da muke bukata shine muna bukatar tsaro ne, cikakken tsaro a cikin kasuwa da kuma cikin gari. Da na tuntubi shugaban kabilar Tibi a jihar Benue kuwa Edward Ujege cewa ya yi ba wani abin da ya samu al'ummar Hausawa a garin na makurdi. Da na tambaye shi in ba abin da ya taɓa Hausawa a makurdi me ya sanya har fadar shugaban ƙasa ta yi maganar cewa an kashe wasu al'ummar ta Hausawa a garin na makurdi sai ya ce. can say fabricate any lie whether to justify any Ya ce ai za su iya kirkiro kowace irin ƙarya don su goyi bayan irin barnar da ake yi a Benue. Uh, ya ce ki zo ki nuna min wani masallaci da aka ƙona su kuma nuna miki kaburburan waɗanda aka kashe. Ya ce ki gaya wa gwamnatin tarayya ta riga ta haddasa mana mummunan barna. a halin da ake ciki kuma a jami'an tsaron sojan najeriya tare da haɗin gwiwa 'yan sanda da 'yan sandan farin kaya sun cafke alhaji aliyu tashaku wanda suke zargi da haddasa kashe-kashen da ke aukuwa a jihar ta benue alhaji tashaku dai shine ya jagoranci kungiyar 'yan sintiri da gwamnatin jihar benue ta kafa A zantawata da shi a kwanakin baya Alhaji Aliyu Tashaku ya mun bayanin yadda ya samu kanshi a jagorancin wannan kungiya ta 'yan sintiri. Na fara aikin nan tun 2013 a zamanin gwamnati da ta shuɗe. An samu tashin hankali fiye da yanzu baya wanda an rasa ina ne mafuta wanda ya kai soja ma sun taba gudu sun bar gwamna a daji sai aka kafa kwamiti na matasa wanda miyati allah national miyati allah da gwamnatoci guda biyu benue da nasarawa suka kafa wannan kwamiti din to kwamiti din sai aka mashi sunan civilian joint task force akwai matasan filani, akwai matasan tibabai akwai jukun akwai sauran duk yare da ka sani akwai a dan wannan tsakani akwai su ciki sannan uh, dig operation na police shi ya kawo ni ya ce to tunda ni tibi ne kuma musulmi to in shugabanci wannan tafiya saboda ni zan iya tafiyar da su kuma zan iya musu adalci to sai na karba wannan tafiya wanda a cikin wannan tafiya a lokacin nan guri na da zafi fahimtan cewa wa'annan matasan dukansu su ne wa'anda suke yaki da juna kuma galibinsu sai na san na ga cewa mutane ne marasa gaskiya daga bangaren tibin da bangaren fulani sannan na fahimci cewa akwai talauci ma daga cikin yanayin wanda sai na jawo hankalin gwamnati tare da shi ba da shi president na miyati allah national chairman nasu girewa shawara cewa ya shawarci su son don a ringa biyan yaran nan. Bincike ne kadai zai tabbatar da gaskiyar masifar da ke aukuwa a jihar ta Benue da ma sauran wurare a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To bari mu rufe tsaskar rahotannin namu da batun damawa da matasa harkokin siyasa. Masana harkokin demokuraɗiyya da shugabanci a Najeriya na ci gaba da fashin baki dangane da yadda ya kamata alaka ta kasance tsakanin dattawa a ƙasar da suka kwashe shekaru da dama suna rike da madafun iko a matakai daban-daban. Daga Kano ga rahoton da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana. Tun ba yanzu ba ne bangarorin ke zargin juna yayin da matasan ke korafin cewa dattawan sun yi babakere a akan madafin mulki su kuwa dattawan na cewa ne matasan sun fiye ci da zuci. Wannan ta sanya har ma wasu daga cikin 'yan Najeriya ke ganin ya kamata matasan su yi taron dangi domin kwace madafin mulkin daga tsaffin ganin cewa zaɓukan baɗi na karatowa. Dr. Sa'id Ahmad Dukawa masanin kimiyyar siyasa ne a Jami'ar Bayar Kano ya yi fashin baki. plato wanda masana kimiyyar siyasa suke kiransa father of politics wato uba ga duk wani masanin harkar siyasa cewa yi shugaba na koli kamata yi kada ya gaza shekara hamsin sannan su mawardi su gazali waɗanda su suka tsefe siyasar su plato suka musuluntar da ita wanda daga kuma rubuce-rubucensu turawa suka to sami fikirar yadda za su tsara wannan shugabancin na zamani da ake kai wanda ake kira demokuraɗiyya to su ba su ambaci shekaru ba amma suna ambatar cewar wajibi ne ya zama na wato shugaba ya ƙoshi da ilimi wajibi ne ya zama na ya ƙoshi da sanin al'adun al'umma wajibi ne ya zama na zai iya sadarwa tsakanin dattijai da matasa kuma sauran al'ummu daban-daban a cikin ƙasa don haka dai wato abin da ike wajibi shine a tafi da tsarin siyasa ta yadda akwai dattijai a ciki waɗanda za a ba daidai ba za su tsawatar akwai matasa waɗanda ba za su gaji ba ba za su ƙosa ba kuma za su goge ya zamana sun zauna cikin shirin cewar su kuma gobe za su karɓi wancan matsayin na dattawa Umar Liman ɗan Fulani guda cikin matasan jam'iyyar PRP a zamanin jamhuriya ta biyu a Najeriya wanda ke ci gaba da bibiyar lamuran siyasa da shugabanci na cewa. A dama ai shi ba matashi mulki bai taso ba, ba daidai ba ne. domin matashi ba abin da yake tunanin sai yaranta yanzu matashi da ya zama chairman local government sai aure daga aure sai gida daga gida sai katuwar mota shi kenan abun da yake tunani yaro ba yana zama babba ba an sun hakura za su kai lokacin duk abin da kake so ka yi kana yaro ka ringa rubutawa kana daidaitawa har ka kai matsayinka yanzu shagari lokacin da ya shugaban ƙasa ai dattijo ne To amma duk da haka Abubakar S. Umar ya ce akwai matasa masu kwazo sai dai dattawan ne yake dakile musu karsashi. Akwai waɗanda tabbas za su iya yin mulkin in ka ba su dama. To amma waɗanda suka ɗaure musu gindi ne ba za su su tafi da abubuwan yadda ya kamata su yi ba magana ta gaskiya ni matashi ne kuma ɗan talaka ne gaba da baya ina so in ga matashi yana mulki waɗanda suka zo yanzu suke yin mulkin sun yi wa na baya mugunta sun ki shi mulki gaskiyar magana ana shirya mutum ne ba su yi mana wannan shirin ba ko laifin waye eh, laifin duka ne da mu da su mu ba mu tsaya mun yi biyayyar da ya kamata su yi mana ba sannan su kuma ba su san mu mu gaje su sun fi son mebi ƴaƴansu su gaje su ko yanzu kansala nake so in tsaya idan na je wurin waɗannan mutanen da kake gani eh, na nema su taimaka min ba za su taimake ni zama ba dokar karfafawa matasa gwiwar tsayawa zaɓe na cikin dokoki goma sha biyu da majalisar dokokin Najeriya ta miƙa wa shugaba Buhari domin ya rattaba musu hannu mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To Allah ya taimaka kada dai a shafa kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC inda agogo ma'anar Washington ke cewa karfe 11 da minti kusan 20 na asuba ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta sada so dangi zan gabatar daga nan sashen hausa na murya Amurka. A wannan makon za ku ci ci gaban tattaunawar da na yi da wata matashiya 'yar shekara 23 wato malama Zahida Ahmad wadda ta ce tana da sha'awar noma tun tana 'yar karamarta a dalilin lambu da ta tashi ta gani a gidansu. Malama Zahida dai ta kammala da jami'a kuma a maimakon ta zauna tana jiran aikin gwamnati sai ta tsindima harkar noma inda ta ce tana noma albasa karas da hatsi kuma alhamdulillahi tana ganin amfanin abin. A hirarmu ta makon da ya gabata mun tsaya inda take faɗin albarka da noma yake da ita. Yanzu za mu ci gaba daga wannan tambayar da na mata. to shawara zaki ba manoma ko kuma in ce matasa na ƙasa da shekarun ki ko waɗanda suka fi ki shekaru wani shawara zaki ba su akan noma ganin cewa yanzu kina ce kina faɗin cewa noma sana'a ce da ke kawo arziki shawarar da zan ba manoma yan uwana shine da kuma matasa su ma duka mm. mu ƙara himma saboda noma akwai alheri da albarka a cikinta mm. wanda kin san ni da magana ce idan akwai manomi da ke kiwon kifi tare da hatsi to ruwan kifi ba abin zubarwa ba mm. don babu taki kamar shi don an yi kiyasin mm. haka din su kuma matasa ya uwana a yi kokari a daina cakuɗe ma sana'a ɗaya a rinka mm. ɗan bubuɗewa ana shiga wasu fannonin da ba su cika yawa ba ba a ce sai fashion ba a'a sai wannan wancan dai a ba gyaran kwalliya da yanzu kowa ya koma gyaran kwalliya ɗinki noma ma sana'a ce da za a yi kuma tana kawo riba <laughs> yawwa to noma ma ita ma wata sana'a ce da za a yi kuma tana ba da riba akwai riba akwai albarka cikin ta mm. to yanzu ganin ki matashiya wanne taimako kike bukata daga gwamnati ina neman taimakon karin jari gaskiya ba zan yi ƙarya ba mm. da ƙarin fili saboda ina da bukatar faɗaɗa girman gona na nan gaba mm. saboda akwai plant da yawa da nake da shi nan gaba da nake son yi to shirin da mm. gwamnati ke yi na taimakawa mm. manoma kina ganin shirin ya kai yana kai ma kowane manoma ko kuma shirin yana da amfani manoma na amfana da shi to wasu na amfana da shi gaskiya wasu kuma wannan amfani da zikin sanin su ne na cancan tun iyaye da kakanni amma wasu gaskiya ba laifi suna amfana da shi. Hmm. to malama zahida duk kun noma albasa kin ce min kuna kina noma albasa su karasa su alayyahu to idan habba ku kai kasuwa ba ta yaya kuke aji su kafin ku kai su kasuwa idan ba kasuwa ba su yawa su hatsin su muka aje sa rumbu su kuma albasa rumbu rumbu irin wanda na sani na da wanda ake yi a ƙauye koko wani rumbu ne na zamani kuma yanzu eh to wanda zan ce kusan wani rumbu ne na zamani da ake kin ga ba ma cire su ba mu kakkaɓe su daga jikin asalin inda aka fiddo su muna mm. barin su irin a jiki haka saboda mm. eh, mm. akan yashi haka kin ga saboda kai ya abin nan kai ya ɓaci kuma za a rinka dan dudduba haka lokaci lokuta haka kuma na barin iska yana shiga haka. Rumbun kuna yi da kanku ne koko kuna saye ne? no no no no muna sa a yi ne. Muna mm. sa ne. Yanzu kamar ma'aikata nawa suke aiki ƙarƙashin ki? Ma'aikatan ne ke aiki ƙarƙashin na sun kai bakwai. Kuma duk kina biyan su duk ƙarshen wata kina biyan su lafiya lau. Ina biyan su lafiya lau alhamdulillah. wasu nan gonan ma is registered. Dole yawa dole za a biya su saboda wasu ɗin ba wai kasan su ne sun zo su aiki da kai ne wasu mm. kuma sai damuna damuna ma idan sun shigo ake haɗuwa su yayi aiki. mun gode kwarai da fatan nan gaba za mu kara hira da ke lokacin kin aje gonaki goma ko ashirin mun gode kwarai ayi ayi na gode sosai na gode Tattaunawar da na yi da Malama Zahida kenan da fatan masu sauraro sun ji kuma sun karu da wannan tattaunawa. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa mana sauti, ni da su dangi, ke cewa a huta lafiya. ga da safinata safinatan dai ba yi nisa ba ga ta nan da kaɗan daga cikin ɗimbin rahayoyi da kuke aikowa ta hanyar imel. saƙon farko ya ce masu iya magana sun ce fata na garin lamiri. Allah sa ganawar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi da takwaransa na Amurka Donald Trump. a birnin Washington DC ta amfani mu Najeriya musamman a fannin tsaro, kasuwanci, zuba jari da kuma tattalin arziki. Sako daga Usman Shitu Mahuta. Muna taya ma'aikata murnar zagayowar ranar 1 ga watan Mayu, ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar ma'aikata ta duniya. Da fatan za a yi bukukuwan wannan rana lafiya, Allah ya sa haka amin. Sako daga Umar Bello Modibbo Wuri Birji. hakika mun gamsu da batutuwan da shugaba buhari da shugaba donald trump suka tattauna a kai jiya a kasar amurka bayan da shugaba buhari ya amsa gayyatar da shugaba trump din ya yi masa zuwa can fatan mu dai shine allah ya sa mu ga tasirin wannan ganawa a zahiri ba wai a rubuce ko a fatar baki kadai ba sako daga shehu adamu rijau sako na gaba ya ce fatan alheri voa hausa don allah ku taya mu cigiyar dan majalisar mu na jiha mai wakiltar dambam da gauda jalam wato honorable idris buba idris don kuwa mun ga lokacin da ya dace mana aiki ya fara ƙwarewa bai zo ya yi ba ko dai dama kura aka rufe mana da fatar akuya muka zaɓa to allah shi kyauta amin sako daga bala muhammad dambam jihar bauchi sai sako daga rulwani ibrahim london wuba adamawa ya ce salam sashen hausa na murya amurka yau take ranar ma'aikata muna yi wa daukacin 'yan najeriya fatan alheri kuma muna so mu yi amfani da wannan damar wajen gira ga gwamnanmu da ya dauki ma'aikata musamman matasa da suka kammala karatu tare da kyautata wa albashin ma'aikatan ƙananan hukumomin Sako na ƙarshe ce Assalamu alaikum VOA. 'Yan Najeriya muna alfahari da kalaman shugaba Donald Trump kan sha'awarsa na zuwa Najeriya a matsayinsa na farar fata ba Amurki. Sako daga Sufiyanu Gumal Zangon Daura. To madalla kafin mu karkare ga tashin muhimman kanun labarai. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke sa ido a kan makaman nukiliya ta ja hankalin duniya yau talata akan wani rahoto da daraktan ta ya gabata a shekarar 2015 wanda ya nuna cewa babu wasu kwararan alamu da ke nuna cewa Iran na wasu take-take da ke da alaka da kera makaman nukiliya bayan shekarar 2009. Rahoton wanda shugaban hukumar makamashin atom ta ƙasa da ƙasa da ake kira IAEA a e takaice Yukiya Amano ya gabatar. Ya kawo ƙarshen binciken da aka kwashe fiye da shekaru goma ana yi game da zarge-zargen cewa Iran ta yi yunkurin ƙera makaman nukiliya abinda Iran ɗin ta sha masantawa. Wasu tagwayen hare-haren kunar bakin wake a Kabul babban birnin kasar Afghanistan sun yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 26 ciki har da 'yan jarida su tara wasu su hamsin kuma sun jakata ciki har da 'yan jarida biyar ƙungiyar isis ta kamfanin dillancin labaranta ta ɗauki alhakin kai harin mafi muni da aka taɓa gani a kan 'yan jarida a afghanistan to a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da dare ku ji mu da shirin mu na ƙarshe a yau inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan abin da ya fi ɗaukar hankalinku a ganawar shugaba buhari da shugaban amurka donald trump jiya Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin Maryam da Sa'ida da ta shirya shirin da kuma Vasco injiniya mu alheri ke muku fata alheri sai a saurari shirin yau da gobe.